This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC aka lalabo sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan janairun shekarar 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabi Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. wato karfe goma na safe kenan a nan birnin washington dc da gabashin amurka ga kanin labaran duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da a gudanar cikin watan jiya yan takarar neman shugabancin amurka ko karkashin inuwar jam'iyyar democrat sun yi yunkurin su na karshe domin samun karin karbuwa daga masu zaɓe a jihar ayowa. yau talata sakataren harkokin wajen rasha ya ce moscow bata nemi da shugaban siriya bashar asad da yi murabus ba kuma bata ce za ta bashi mafakar siyasa ba to a najeriya kuwa wani rahoto da wata mujallar kiwon lafiya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2015 an haifi jarirai sama da 300 ba tare da rai ba to ko me ke haddasa yawaitar haihuwan jariran ba rai yawanci abin da yake ja wannan rashin zuwa awu a gano wayan cututtuka wanda suka ci gaba a cututtukan nan da kansa ake so a wanda ake neman ake gane shi a wajen awu shine ciwon suga. yayin da zaɓukan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da karatowa shugabannin al'ummar Nijar mazauna Najeriya sun fara kira da ayi yi zaɓe lami lafiya inda suka nemi a yi wato koyi da zaɓen Najeriya. kamata a ce ko sai tun da ainihin najeriya an ka samu zaman lahiya an kai shi lahiya an kare lahiya kaga ya kamata a ce su masu koya da wani abu a yi lafiya a kare lafiya muna ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda halima jimaro za ta gabatar da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a jamhuriyar afirka ta tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da a gudanar cikin watan jiya duk da kotun ta tabbatar da cewa tsoffin ministocin kasar biyu su ne za su kara a zaben fidda guni na shugabancin kasar da za a yi kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci jiya litinin cewa zagayen farko na zaben wakilan majalisar dokokin kasar da a gudanar rana talatin ga watan disamba yana cike da magudi kuma akwai alamun da hannun wasu daga cikin yan takarar babban alkalin kotun zakari ndumba ya ce jaman hukumar zaben kasar sun samu koke-koken jama'a fiye da 400 kotun ta amince da gudanar zaben fidda guni tsakanin 'yan takara biyu waɗanda suka fi samun yawan ƙuri'u wato anise georges dulagule da kuma faustin achanga tudera a sakamakon zaben da aka sanar a farkon wannan wata dulagule ya samu kashi 24 cikin ɗari na ƙuri'u da aka kaɗa yayin da tudera ya samu kashi sha tara. da an ayyana 31 ga watan nan a zaman ranar da za a gudanar zaben fidda gunin amma bisa dukkan alamu za a dage wannan zaɓe Dologule dan shekaru 58 da haihuwa masanin tattalin arziki ne wanda ya rike mukamin Prime Minister daga 1999 zuwa shekara ta 2001 karkashin gwamnatin shugaba Anji Felix Patase. shi kuma todere shi ma dan shekaru 58 da haihuwa masanin lissafi ne shi ma ya rike mukamin prime minister karkashin gwamnatin shugaba francois bozize daga shekara ta 2008 zuwa 2013 hakanan yan takarar neman shugabancin amurka uku karkashin inuwar jam'iyyar democrat sun yi yunkurin su na karshe domin samun karin karbuwa daga masu zaɓe a jihar iowa. neman karbuwar da suka yi a daren jiya litinin yana zuwa ne mako ɗaya kamin a fara yar tinke na tsawon wata ɗaya domin fidda ɗan takarar da jam'iyyar democrat ɗin za ta tsayar a zaben ƙasa da za a yi bana tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta gaya wani taron mutane da tashar talabijin ta cnn ta nuna cewa duk rayuwarta an santa a zaman mai fafutuka kuma mukamin minista da ta rike a majalisar ministocin shugaba obama ya kara kimtsata domin shugabanci madam clinton ta ce amfani da karfin soja wajen warware rikicin duniya ya zama mataki na karshe amma abin da ya fi shine a karfafa amfani da kafofin diplomasiya duk da cewa hakan na daukar lokaci kuma da cin rai hakanan ta yi amfani da damar wajen caccakar mutumin da yake kan gaba a jerin masu neman takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican wato donald trump kan irin lafazinsa na kaskantar da musulmi tana mai cewa kare amurka yana nufin aiki tare da musulmi batun 'yancin bil'adama da kuma cinikayya su ne jigo a jerin tattaunawar da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gudanar da jami'an gwamnatin cambodia a yau talata mr kerry ya ce na da mahimmancin gaske cambodia ta samu ci gaba ta fuskar mutunta 'yancin dan adam da walwala da kuma shugabanci na gari a zaman sharaɗi na kulla dangantakar aiki ko diplomasiya da amurka kerry ya yi wannan tsokaci ne ga 'yan jarida a wata makekiyar baranda bayan da ya gana a keɓe da jami'an gwamnatin ƙasar ciki hadda da prime minister hun da kuma shugaban wucin gadi na jam'iyyar 'yan hamayya a kasar wato kem soka ya ce gwamnatoci da ke bin tafarkin demokuraɗiyya suna da haƙƙin tabbatar da cewa wakilan da jama'a suka zaɓa suna da 'yancin gudanar da aikin su ba tare da tsoron za a kai musu hari ko kuma za a kama su ba ya ce hakan ya kawo batun damuwar da amurka ke da ita akan 'yancin bil'adama a halin da ake ciki kuma a yau talata mr kerry ya isa beijing zangonsa na ƙarshe a ziyarar aiki da yake a yankin asiya ana ganin rikici da china take yi da makwabtanta kan iko a tekun da ake kira na kudancin china shine jigo a shawarwarin da zai yi da mahukuntan kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yau talata sakataren harkokin wajen rasha sage lavrov ya ce moscow ba ta nemi da shugaban siriya bashar al'asar ya yi murabus ba kuma ba ta ba mafakar siyasa ba kalaman da mr lavrov ya furta suna zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya take shirye-shiryen domin fara shawarwarin sulhu kan rikicin siyasar ƙasar wadda ta ce za a fara juma'a mai zuwa a birnin geneva burin taron shi ne kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da shi kuma a fara shirin canjin gwamnatin ƙasar da ayyana sabon tsarin mulki da kuma gudanar da zaɓe a hira da aka yi da shi a farkon watan nan an ji shugaban na rasha vladimir putin yana cewa samawa asad mafaka ba zai zama damuwa ba lavrov ya faɗu ya faɗa a yau talata cewa farmakin da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi tsawon wata hudu ya taimaka wajen tallafawa siriya ta samu galaba inda shekaru biyar gwamnatin kasar na take ta fafatawa da 'yan tawaye sannan a baya-bayan nan da hadda kungiyar isis kasashen yammacin duniya dai suna sukar tsoma bakin da rasha ta yi a rikicin na siriya suna masu cewa ta fi auna 'yan tawaye a hararen take kaiwa maimakon kungiyar isis jiya litinin gwamnatin amurka a nan birnin washington dc ba ta yi aiki ba kuma yaran makaranta a yankin washington sun samu hutu domin birnin ya samu sukunin tsamo kansa daga matsanancin dusar kankara da zai shiga tarihi ko da yau talata ma babu aiki domin har yanzu titunan birnin na washington na cike da dusar kankara hutun da aka bayar jiya in banda waɗanda zuwa aikin sai zama tilas kamar jami'an tsaro ko kuma kiwon lafiya ko irin mu da ma a ce wato don hakan ya baiwa motocin kari kankara su sukuni sai aikin su ba tare da damuwa ba da zirga-zirgar motoci ba duk da hakan har yanzu wasu titunan suna nan cike da dusar kankara dan sauki da aka samu daga sanyin ya baiwa mazauna yankunan nan da damar damar share eh, dusar mai yawan santimita 76 da ta zuba a yankin nan na washington To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara da najeriya wata mujallar kiwon lafiya da ake kira lancet ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa sama da jarirai 300 aka haifa a shekarar 2015 ba tare da rai ba a najeriya rahoton ya nuna cewa hakan ya sa najeriya ta zama ƙasa ta biyu bayan ƙasar india a jerin ƙasashen da ke fama da matsalar haihuwar jarirai ba rai dr grema bukar likita ne a asibitin koyarwa na malam aminu kano a wannan tattunawa da muka yi da shi ya fara mun bayani kan abubuwan da ke haddasa haihuwar jarirai babu rai To, wannan matsala ne wanda za ka ga mace ta yi ciki, ciki ya yi nisa ta zo haihuwa ta ya fito kawai ba sanadi ba wani abu a gada ya fito ba dai. A yawanci abin da yake ja wannan rashin zuwa awu a gano wayansu cututtuka. wanda suka ci gaba a cututtukan nan da kyan ake so a wanda ake ake gane shi a wajen awu shine ciwon suga mm. Kuma da hawan jini. kuma bisa duka alamu wayannan cututtukan hawan jini da ciwon suga sun shigo yanzu sun wuce misali kamar yadda ake tunanin su a da da an san wayannan cututtuka ne da aka san su a kasashen turawa to amma yanzu in za ka dinga gani karuwa suke a kasashen mu to matan mu kuma da na birnin da na kauyuka din ba sa son zuwa asibiti wajen au to a nan ne za a iya gano wayannan cututtukan su ne dai na farko wanda za su sa mace tana ji lafiya lau sai ta zo aiko a ciwo ɗa babu rai shine ciwon suga da kuma hawan jini wanda ba su sani ba kenan mm. kuma a cikinsu a kowanne sun san suna da hawan jinin ko suna da ciwon suga to shi kuma ba a jira abun ya zama control ya zama cewa ciwon sugan ya zo daidai ko hawan jinin ya zo daidai kafin su yi ciki sai su manta da shan magani ba zo an gwada an ce to shi kenan yanzu za a iya yin ciki ba babu zancen counseling a wa mutum bayani wani lokaci ya kamata ciki ya zo da wani lokaci ya kamata ciki kar ya zo. Dokta akwai wasu ƙwayoyin cututtuka da rahoton ya nuna cewa sukan haddasa haihuwan yaran ba tare da rai ba. su ma akan gano su a lokacin da ake wannan awo idan mace ta je asibiti? yawancin su ana gano su idan mace tana awo sai a kiyaye shi ko kuma a bada magani kafin hatsarinsa ya zo na hudu kuma na uku kuma shine mata da maza wanda suka yi kai shekaru da yawa wajen haihuwa to wannan ana samun abin da ake kira genetic defect sai a samu an haihu ɗaya amma kuma akwai matsala wajen yanayin yana da da kwayoyukan halitta to ana samun irin wa'annan su ma sai ga an haifi ɗa babu rai to kaga kashi ukun nan su ne muhimman dalilan da yake sawa a haifi ɗa ba za a ji komi ba har a dauki ciki ya kai ya minzulin haihuwa kuma a haifi babu rai. Eh, wato, eh, dakta na fahimci duk bayanin nan da kai wato shi da ake zuwa a yi asibiti kafin aihu shine kusan abin da zai iya kara wato aukuwar hakan kenan. Shi shi sa ake yin awo wai ba a ce mace sai ba ta da lafiya ta zo asibiti ba. Muddin mace ta ɗauki ciki to awon farko din nan da ake yi da na biyu shine ake ake rarraba mata a ce to wannan ana tunanin lafiya kalau za ta wuce wannan ana tunanin akwai dalilan da ya sa za a dinga ganinta ko a ba ta dubiya na musamman to shine za ka ga mace ta ji awon farko za a ɗauki jini a gwada za a ɗauki abinan fitsari a gwada za a ɗauki za a ɗauki hotuna a gwada to wannan rikotin da yake fitowa na farko din nan haka don jin daɗin ma'aikatan asibiti ce ba a gano yi dalilai a gano ya take ɗauke da shi kuma ma kafin a ɗauki wa'annan za ta ba da bayanai na irin halayen da take ciki kafin ta yi ciki da halin wannan cikin kuma ta ba da labarai iya iyayenta da suka haife ta da yan uwanta a kowane suke tare da tsohon rikicika da yakan yaduwa. Sanga da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da Dr. Grema Bukar kenan likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. To daga batun kiwon lafiya a Najeriya bari mu je jamhuriyar Nijar. A ƙasar ta Nijar yayin da ake tunkarar zaɓuka a wata mai zuwa, shugabannin al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun yi kira da a yi zaɓe lafiya. Inda suka ce ya kamata a yi koyi da Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sulaiman Muni bar mai aiko mana daga Yamai. bayar da dama ga 'yan Nijar mazauna kasashen waje su zaɓi 'yan siyasar da suka fi son su ba su ba tare da sun dawo gida Nijar ba na daga cikin mahimman canje-canjen da aka shigar a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2016 a wani matakin ba ɗan ƙasa mai shekarun zaɓe su sukunin morar 'yancin da dokokin zaɓe suka yi tanadi. wanda ta kai hukumomi da bangarorin siyasa keɓe kujeru biyar domin wakilcin 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasa. Sai dai rashin samun rajistar zaɓe a lokacin ayyukan haɗa gidgam ya sa dubban 'yan Nijar mazauna Najeriya yanke shawarar dawowa Nijar don halartar runhunan zaɓe. Alhaji Sama'ila garkuwar Ilela na daga cikin shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya a Najeriya. Jiha 36 jiha bakwai ne sun samu yin kuma akwai jiha 29 ƙasa. wanda suke sun sha mara a yanzu nan sun yi redi tahowa dama suna da rijista nan sun zo lokacin aikin daji na sun yi aiki kuma suna da rijista nan Nijar kuma sun yi ɗauki alƙawali in Allah rida za su taho kansu da kwakwata su zo nan su shewa su koma su in bisa karen Allah kuma ni ne jagoran su na tabbatar da haka kuma duk wanda kaga mun taho da shi ya rijista wanda ba wanda bai rijista cin ba za mu taho shi ba mun san komi duk mun tabbatar da iyakacin waɗanda sun ka rijista a can Najeriya mun san adadin su mun san adadin waɗanda sun ka zaka nan sun ka aiki daji sun ka koma masu rijista duk mun san da su da haka mun rubuta mun zamana kowane ta kwana kowane shi na nan da shirin tahowa bisa la'akari da cece kucen da ake fuskanta a tsakanin 'yan siyasar nijar a wannan lokaci na shirin bazuwa yankunan karkara domin neman yardar talakawa 'yan nijar mazauna najeriya sun yi kiran daukacin 'yan kasa su yi da talakawan najeriya inda aka kammala zaben 2015 ba tare da tarzoma ba wannan zaɓe ni a gani na lahiya lumi za sa kuma a ƙare shi lahiya saboda abin da ake da to yanzu ba a yi shi ba a cikin najeriya sai allah ya kawo zaman lafiya an yi addu'a an yi roƙon allah ya ba sa a yi lafiya a ƙare lahiya kuma allah ya karɓi addu'a mutane an kai wannan abu ko ɗan ka zama a kashe ba to kaga ya kamata a ce ko sai tun da ainihin najeriya an ka samu zaman lahiya an kai shi laya an kare lahiya kaga ya kamata a ce su masu koya da wani abu a yi lafiya a kare lafiya kuma ni a ganin kakin a soman nan sai an kire su an ja mu kowa kunnuwa kowa shi tare mutanensa to kaga ya kamata kenan su shugabobi ya kamata su san da haka magana cewa ai tashin hankali ai wani abu a'a mulki na Allah ne a karfe goma sha biyu na daren asabar talatin ga watannin na janairu ne ake kaddamar da yakin neman zaɓe domin ba jam'in siyasa da 'yan takara masu zaman kansu hanyar tallata manufofinsu ga 'yan nishar miliyan bakwai da rabi da ke rubuce a kundin rajistar zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla gaida sule mani barma idan muka sake komawa najeriya wasu rahotanni daga kasar na cewa masu taimakawa 'yan majalisun tarayya sun koka da rashin biyan su kudadensu na sallama su kenan lamarin nisa suka ce sun shiga halin kakani kayi ko da yake hukumomin da ke da lakin tufa albarkaci game da wannan korafi ba su ce ufan ba daga yola ga rahoton wakilin murya amurka sanusi adamu Sunana Oko John Audu, ɗan asalin jihar Cross River, har yanzu ina Abuja. Yanzu haka da nake magana da kai, watanni na hudu ban biya kuɗin hayata ba. Kowanne makon ma sai da na roki mai gidan ya sarara mini. Muna fuskantar mawuyacin halin rayuwa sakamakon rashin biyan mu kuɗaɗen sallamar mu. Idan za a iya tunawa dai, a watan Disambar bara ne, Majalisar Dattawa ta Tarayya ta amince da ƙaramin kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya aike mata domin biyan kudaden tallafin man fetur da sayan makamai game da biyan kudaden sallamar mataimaka na musamman na 'yan majalisun tarayya amma yau watanni shida kenan har yanzu suna wa kudaden sallamar nasu jiran gawan shanu in ji alhassan sha'ibu na karamar hukumar yamal tudeba da ke jihar gombe kwanakin baya mun ji an ce Buhari ya ba da submission a majalisa har sun sa hannu kuma shi ma ya sa hannu kan cewa na sojoji wanda za a saya musu makamai da kuma 'yan nufen wanda za a biya masu dakon mai din nan sannan mu kuma wanda muke majalisa muka gama aiki tare za a biya musu yaran din House of Rep da kuma House of Senate. Shi ma Malam Abdu daga jihar Adamawa ɗaya daga cikin mataimaka na 'yan majalisun tarayya ya shaida man a hirar da muka yi sun kasa fahimtar kasar rashin biyan su kudaden sallamar nasu kamar yadda aka saba tare da iyayen gidan nasu ba wai a eh, severance ba akwai DTA wanda ba a biya mu ba guda daya wanda kuma sun ce za su biya ba san dalilin din kullum an yi magana za su ce sati mai zuwa za a biya sati mai zuwa za a kokarin da na yi domin jin ta bakin tsohon shugaban mataimakan yan majalisun tarayya wadda a yanzu haka zababban dan majalisar wakilai ne honorable mahmud ya cutura ko da na aike da sakonnin kar ta kwana da kuma kira da ne ga layukan magatakardun majalisun dattawa da nakilai kilai na tarayya a daidai lokacin da nake haɗa kan wannan rahoton domin jin inda aka kwana kan batun biyan kudaden sallamar mataimaka na 'yan majalisun tarayyar bayan karewar wa'adinsu amma haƙata bata cimma ruwa ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe ne da kusan minti tara a nan birnin washington dc wato hudu kenan da minti tara a najeriya da nijar ga halima da shirin noma Masu sauraronmu da maraicen talata nan Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki Yau ma muna tare da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa na cibiyar nazari da bincike kan harkar noma na ƙasar Niger Ineran wato Institut National de Recherche Agronomique du Niger kuma malami a sashen koyon ilimin aikin gona a jami'ar Maradi. A ci gaban tattaunawar tamu na tambayi Dr. Ibrahim Bukari Bawa ko a ganin shi ɗan Niger zai iya ci da ɗan Niger da noma? ka ku ji amsar da ya bada sai da ya karasa bayanin da ya fara yi a makon jiya akan su da manoman yankunan karkara da kuma matsalolin da aikin noma ke fuskanta a ƙasar Nijar. Hulɗar a gaskiya ta sauraron manoma ne mu bi daji mu bi karkara duk inda ake mu saurare su kuma mu zo mu tsara projet na neman sa'o'i wanda zai su taimaka musu ba a samu shi dai na kwatanta muku gadon mu ne noma ba wata hanya da za a yi ta neman kayan abinci ta eh, in ba hanyar noma da ita ce hanyar mafi sauki da noma da kiwo ina ila dole muna tare da su. Mm-hmm. To kuma yanzu ga wani ciye zuwa wani kutsa da hudani zuzuɗa sai hatsi ya nuna a gona ana shirin a a yanki a ka gida kuma lokacin da ta zan fita hatsi. Sai ita ma muna aiki bisan takamai kuma a yanzu ma zan da nake muku a bana ga da haɗin gwiwa project da dama mun samu mun fara wallafa wannan fasaha kuma da iko Allah an ciyo nasara ta dai bana dai ba a zancen ɓannata sosai saboda da kuma matakai da ya ba. Doktor a ganin ka ɗan Nijar zai iya ci da ɗan Nijar da noman da yake yi. To, kusan kowane gwamnati ya zo na nashi bakin kokari. Mu kuma ma'aikata ne na gwamnati matsayin mu gwamnati ya tsaida mu kan wannan aiki. Ila dole kuma duk tsarin da ya kamata mana bi. Amma shawarwari ba yadda za a yi ba wata hanya inda ana so ne zai tafi gaba a gaskiya sai an bi tsarin nan na taimaka ma manoma ni a gani na tana yiwa amma akwai aiki da yawa inda kuna zancen noman rani a gani na aikin noman rani ana ciki abu ne wanda ya kamata a ƙarfafa wato manomi kai tsaya ya ga damuna kaɗai in akwai hanyoyi da za a yi wani forage wani amina jaman da sauransu inda za a ci da abin da tunda ko a banza dai ana cin abinci yanzu ta ɗauki ko tumatir kin wanga akwai lokacin da san ya zaka bincika ka rasa su wani sai an wata an nemo shi an kashi a lauki akwai iri ma wanda ake iya a a wallaha kowane lokaci ana noman tumatir albasa ita ga tanan tabarkalla muna kan dubu kusan bakwai ko takwas wanda ake ko shekara ana hutar da su kasashen waje shi ma ko ta manomi zai iya cin ci da kansa albasa amma tana iya kawo kuɗin da za a sayi abinci da ruwan harkoki da sauransu kuma akwai hanyoyi ma wanda ya kamata a taimaka manoma kamar safar kayan gona tunda yanzu ku dai ba gani tumatirin ka dauki cikin iyalan mu da sauransu kullum na gwangwani ne ake kawo ana amfani da shi daga kasashen waje ke shigowa wai shi tumatin ba a iya safara shi anan a aka fara safara shi anan ba a ba manoma karhin da zai su fara yin suna kawo shi ana safara shi hatta da lemu na sha ku dai ba ga lemu na kwalba da ke gare mu a ni dai ban san ba akwai jus na gargajiya da ake a ce an da mangoro ko da gwaba ko da lemun tsami da sauransu ake abu ne wanda muka gada kenan su ma ko hanyoyi da ya kamata a bi tunda shi manomi in a saya da daraja dole zai ba da ƙarfi kan wannan sana'a kuma yana iya kar amma an diba kuma makwancin ruwan ga tabbatar na ga kenan akwai ana iya ƙara ƙarfafawa eh, tsari na ƙara zamanar da eh, wurin noman rani da wurin garake da sauransu ya zama na dai wannan kuma noman a yin shi ba na a ci ba ne kaɗai a safara ya zama arziki ga manoma ga mutanen karkara kenan ana yi ana nan ka hanyar zuwa nan tunda yanzu ma an yi mana zancen kamar da albasa ana ana neman an kara za a fara yin ko garin ne da sauransu saboda zuwa da ita kasashen yanzu kina ƙarin da ta kenan a kowane ne kuma kamar takin zamani yi shawara ta cikin kenan amma kamar matsayin kasar Nijar lalle yanzu akwai ma'aikata ta kaima tana shigo ko shekara da taki kuma ana shaida shi da sauki da sauransu amma dai ya kamata mu sa gaba nan kafa namu kamfanin yin wannan takin zamani. wanda ya dace ma da yanayin kasar Nijar inda tun da hukun diba faɗin kasar samu gaba da kowane kuka yake da zai je kasa yana mutum aure shi ba sani ba me yake bukata amma in wani abu na yiwa kuma mu ɗauki yancin kanmu wajen wani abubuwa a samu mu ma muna safar namu na kanmu don saboda manoma su same shi da sauki amma a yanzu kenan taki in ba farashin shi rage kwarai ba da wuya a samu a ce kowane manomi ne zai yi amfani kuma lalle shekara da yanzu aka ta biyu na lura ko cikin garin ganin maraɗi kana ganin rogo kuma kana ganin dankalin bature shi ma ana nan ana ta kara eh, ƙarfafa aikin shi da sauran shi tafiya ce ta taho amma kuma akwai sauran tafiya kuma ya kamata kal a gaji a kara ba da ƙarfi in ku lura ai ko yanzu ku kuka can kasar amurka manomi ko da damuna shi take karewa masa yana nan kuma ko da yana yi ya san nawa ake shaidawa na ne ko to wannan ke ba da hanzarin ya kai shi na shi ɗin lissafi sai ga kowa sa kan shi in an sa ana zama wani abin da kowa ya ba da ƙarfi kenan wannan proje masu ba da shawara a lokacin da shawara za ta shiga kunda mutane tunda sun san mun ɗauki wannan wasa'a za mu yi aiki kuma za mu samu riba kaza mm. kenan kuma an ba da dama an basu kuzari na ta da aikin da gaugawa. Fatanmu dai Allah ya sa wannan kira na Dr. Ibrahim Bukari Bawa ya haɗa kunnuwan masu tausayin manoman Nijar da kuma kishin bunƙasa aikin noma a ƙasar. Mun dakata a nan sai makon gobe da izinin Allah ku ji ci gaban tattaunawar mu da Dr. Ibrahim Bukari Bawa. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ta fito ne daga sade sa'idu daura cika ce jama'ar nijar ku zage damɗe ku amshi katin zaben ku don zaben shugabannin da suka dace a zaɓe mai zuwa ba masu faɗa ba cikawa ba wanda suke kaddamar da aikin samar da ruwan sha ko hanyoyi idan zaɓe ya matso don kwaɗayin ƙuri'un 'yan Nijar hatara da zaɓen tumin jari 'yan Nijar. Shi ma Ilyasu Muhammadu Tungan Bako cewa yi ku bani dama na yi kira ga 'yan uwanmu 'yan Nijar ya kamata ku gaggauta fita amsan katin zaben ku wanda da shi ne za ku iya zaben shugaban da kuke so wanda zai share muku hawaye ba masu faɗa ba cikawa ba da fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya ba tare da hukumar zaɓen nijar ta nuna bambanci ba assalamu alaikum voa ina kira ga gwamnatin najeriya da gwamnatin jihar kaduna ya kamata ku tsarara bincike kan gano mutanen da suka kwakulewa yaro dan shekaru hudu idanunsa a garin zaria domin hukunta shi sako daga safiyanu gumel zangon daura muna mika sakon jajenmu ga gwamnatin kasan amurka akan bala'in da ya same su na dusar kankara a wasu sassan kasan allah ya kiyaye gaba amin sako daga abdulsalam muhammadu liman tsagem da ado mai rake garin muduru jihar katsina assalamu alaikum voa hausa faɗan da ya afku tsakanin manoma da fulani makiyaya a yankin taraba abin takaici ne mu dai fatan mu anan allah ya kiyaye na gaba amin sako daga bala muhammad dabban jihar bauchi bayyana ɗaukar matakin da ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja ya ce za a yi na ɗaukar mataki na musamman kan harkokin tsaro ubangiji allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri daga ƙarshe sai wacce ta fito daga isuhu dila faki kace mu mun gamsu da yadda shugaban muhammadu buhari ke tafiyar da mulkinsa a bisa gaskiya da adalci allah ya kara maka ƙarin gwiwa da lafiya da nisan kwana amin ta yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takaice a jamhuriyar afirka ta tsakiya wata babbar kotu ta soke zaben yan majalisar dokokin kasar da a gudanar cikin watan jiya duk da kotun ta tabbatar da cewa tsoffin ministocin kasar biyu su ne za su kara zaben fidda guni na shugabancin kasar da za a yi kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukunci jiya litinin cewa zagayen farko na zaben wakilan majalisar dokokin kasar rana 30 ga watan disamba yana cike da magudi. 'yan takarar neman shugabancin amurka uku karkashin inuwar jam'iyyar democrat sun yi yunkurin su na karshe domin samun karin karbuwa daga masu zaɓe a jihar iowa neman karbuwar da suka yi a daren jiya litinin yana zuwa ne mako ɗaya kamin a fara yar tinke na tsawon wata ɗaya domin fidda ɗan takarar da jam'iyyar democrat ɗin za ta tsayar a zaɓen ƙasa da za a yi bana wato daga jihar ta iowa batun yancin bil'adama da kuma cinikayya su ne jigwajen tattauna da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gudanar da jami'an gwamnatin cambodia a yau talata mr kerry ya ce yana da muhimmancin gaske cambodia ta samu ci gaba ta fuskar mutunta yancin bil'adama da walwala da kuma shugabanci na gari a zaman sharaɗi na kulla dangantaka da amurka to masu haro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya amma kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon ta'aziya ga abokin aikin mu ibrahim alfa ahmed da kuma dukkan yan uwa da iyalai da abokanai game da rasuwar alhaji tijjani baban shadda wanda ya rasu a yau talata a gidansa da ke bauchi allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da haƙurin jure wannan rashi yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya tana gabatar da shirin da julia leathers gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu cornelius muhammad lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka amma kada ku yi nisa ga halima da shirin yau da gobe